Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Na yau ranar Alhamis 21 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko. za ku ji cewa kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya sun ɗau alkawarin kare sake faruwar mummunan bala'i da matsalolin tattalin arziki da mutuwar jama'a da cutar covid-19 ta haddasa sannan za ku ji cewa sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a niger da ma yanke wutar lantarki da najeriya ta yi wa kasar ya jefa kamfanoni cikin mawuyacin hali kama kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba na sulamu farma inda shirin ya taɓo batun yadda nakasassu a burkina faso suka rungumi sana'a maimakon yin bara domin dogaro da kai sai kuma sharhin jaridin ghana amma kafin nan ga aisha ma'azu da halin da duniya ke ciki masu raro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran kamar yadda muka same su Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yi wa dokokin shari'ar Isra'ila garan bawul waɗanda masu suka suka ce yana yi wa dimokuraɗiyyar ƙasar barazana duk da cewa ya tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga Isra'ila. Biden ya yi wa Firministan gargaɗi ya ce, Za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa. al'adance ana gayyatar duk wani sabon shugaban Isra'ila zuwa fadar White House bayan kama aiki da makonni. Amma wannan shine karo na farko da Biden zai yi wata ganawar diflomasiyya da Netanyahu watanni tara bayan da Firaministan ya kafa gwamnatinsa mai tsatsauran ra'ayin mazan jiya. Ukraine ta gabatar da korafinta a kungiyar kasuwancin duniya bayan da kasashen turai da dama suka sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a kasar ta Ukraine. hungary poland da slovakia duk sun hana shigo da hatsi daga ukraine da kuma sauran kayan abinci a ranar juma'a tare da cewa shigo da kayan abincin na yi wa manomansu cikas lamarin da ya sa kif shigar da kara a kungiyar kasuwancin na duniya mamayar rasha a ukraine a shekarar da ta gabata ta datsewa ukraine hanyoyin fitar da kayayyakinta kungiyar tarayyar turai ta samar mata da wasu hanyoyi ta ƙasa da za ta iya safarar kayayyakin zuwa kasuwannin duniya abin da eu ta kira hanyoyin haɗin kai manoma a ƙasashe masu makwabtaka da turai sun yi zanga-zanga suna cewa ana jirge abincin ukraine a kasuwannin su na cikin gida lamarin da yake karya farashin kayayyakin su. gwamnatin biden ta ba da sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin koronan da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida sannan kuma za a sake ƙaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa amurkawa damar yin odar kayakin gwaji guda hudu ga kowane gida manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta corona da ke zuwa wato a lokacin hunturu ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma ta ce za a iya zuwa adireshin yanar gizo a covidtest.gov domin samun kayayyakin gwajin daga ranar 25 ga wannan watan na satumba sannan za a aiki wa mutum kayan gwajin da aka samar a kyauta har gida tuni gwamnatin ta baiwa kamfanoni a jihohi bakwai kudade da zimmar samar da kayan gwajin miliyan 200 domin wadatar da su don amfanin gwamnati tun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A wani taron koli da aka yi a jiya Laraba a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, kasashe mambobin majalisar sun ɗau alkawarin kare sake faruwar mummunan bala'i da matsalolin tattalin arziki da salwantar rayukan jama'a da cutar covid-19 ta haddasa tare da bunƙasa karfin hukumar lafiya ta duniya da iya dakile duk wata annoba daga new york ga rahoton da baba yakub makeri ya aiko mana it is adopted shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya na bana dennis francis kenan yayin da yake tabbatar da kudirin inda ya alkawarin gabatar da kudirin a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya don amincewa to be frank we were woefully unprepared for such yace a gaskiya za mu yi rauni wurin shirya ma wannan babban bala'i yanzu da muke ɗaukar matakai wajibi ne a kanmu da kuma irin darasi da muka ɗauka daga wannan annoba mu yi abin da ya dace yayin tabbatar da wannan sanarwar siyasa a taron kolin na farko da aka yi akan kare annobar cuta mai yaduwa da kuma mai da martani kasashen sun kuma ba da himma wurin ganin an koma kan turba domin cimma muradun ci gaba na shekarar 2030 mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta ce martanin da aka ɗauka wa covid-19 na rashin tausayi ne da kuma gazawa ta kuma yi batun ɗaiɗaito wurin gwaji da kuma rigakafin covid-19 inda take cewa talakawa ne suka sha wahala sosai We must not repeat the mistakes of the past when the next pandemic strikes. Ta ce kada mu maimaita kurakuran da muka yi a baya idan wata annoba ta barke ko wata matsalar kiwon lafiya wanda hakan ke nufi mu yi aikin tallafawa juna. Wannan dai gagarumin abin tarihi ne aka cimma a cikin gaggawa domin kare rayuwar mutane a duniya kuma su samu cikakkiyar kariya daga mummunan tasirin annoba da za su iya zuwa nan gaba. in ji babban sakataren hukumar kiwon lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce kila za mu iya tunanin cewa annobar covid-19 ta zama tarihi amma tarihi ya fahimtar da mu cewa covid-19 za ta dade to amma tambaya ita ce shin mun shirya idan wata annoba ta barke a matsayinmu na shugabanni wajibi ne mu tabbatar da mun shirya We have a collective responsibility to protect our societies. Ya ce muna da alhakin kare al'ummominmu da tattalin arzikinmu sanarwar siyasa da kuka amince da ita a yau alkawari ne cewa tare muna daukar alhakin da ya rataya a wuyanmu da yake jaddada muhimmancin wannan sanarwa shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga ƙasashe da su taimaka wa hukumar kiwon lafiya tare da ƙara yawan tallafin kuɗi da suke bata baba ya ko makiri sashen hausa na murya amurka daga birnin new york a gaida baba yakub makeri har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc in kai ga aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan biyar da take baiwa hukumar harkokin zaben ƙasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agustan da aka yi a ƙasar. Cikin wata sanarwar da aka fitar da yammacin ranar Talata, ofishin jakadancin Turai da ke babban birnin ƙasar Harare ya ce brussels za ta janye tallafin dala miliyan biyar ɗin da take baiwa hukumar zaben zimbabwe sakamakon yadda ta gudanar da babban zaben ƙasar da aka yi a watan jiya shugaba emerson nangagwa ya doke abokin hamayyarsa nelson chamisa na jam'iyyar citizens coalition for change a zaben da aka fafata a ranar 23 ga watan agustan bana wakilan eu da suka sa ido a zaben na zimbabwe suna daga cikin sauran waɗanda suka yi suka kan yadda hukumar zaben ƙasar ta gudanar da zaɓuka a watan jiya masu sa ido daga kungiyar cigaban al'ummar afirka ta kudu ta ce zaben ya gaza bin tsarin da hukumar zaben yankin ta gindaya kana ta yi wa dokar ƙasar da na hukumar zaɓe karan tsaye a ƙarshe dangantaka tsakanin rasha da iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga ƙasashen yamma ji ministan ma'aikatar tsaron rasha sergi shogu yayin wata ziyarar da ya kai Tehran a ranar Laraba. Kafar watsa labaran Interfax ta ayyana cewa Shoigu ya ce, Mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar Amurka da kawayenta na kasashen yamma. A jiya Laraba, Shoigu ya gana da manyan jami'an tsaron Iran, Ali Akbar Ahmadiyan. Kana sun tattauna a game da wasu jerin batutuwa musamman ma batun abubuwan da ke faruwa a yankin Caucasus a cewar kafar labaran iran nur kamfanin dillancin labaran iran na tasnim ya ruwaito cewa ministan tsaron na rasha ya kuma ziyarci dakarun sararin samaniyar iran da aka fi sani da revolutionary guard corps ko kuma irgc a takaice a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kusan watanni biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar, matakin yanke wutar lantarki da Najeriya ta ɗauka ya jefa kamfanoni da sauran masana'antu da ke amfani da wutar lantarki cikin halin kakanikayi saboda sukan yi ne ko kwashe kwanaki ba wutar. kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da haruna man bako ya aiko mana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masana'antu da dama ne suka fada cikin wani hali saboda rashin wutar lantarki wadda tarayyar najeriya ta katse a matakan tsawon rama kasar biyu bayan juyin mulki da ya kifar da bazum muhammad a ranar 26 ga watan yuli da ya gabatar kan kargal mulki daya daga cikin fannonin da ke fama da wannan matsalar shine kamfanonin aikin jarida da ke shafe tsawon wuni ko kwanaki ba wutar lantarki kamar yadda waɗansu shugabannin rassan kamfanonin aikin jarida a birnin Kwanni suka yi mini ƙarin bayani. Dauda kaka shugaban gidan rediyo sarauna na nan birnin Kwanni. To lalle kan gidajen radiyo suna cikin wahalallu sosai musamman tun bayan da aka yi juyin mulki na da ga watan Juye. Ya mun shiga cikin wani hali na ha'ula'i tun da kuma Najeriya ta yanke ma ƙasar Nijar wuta wallahi mun shiga cikin wani hali. Mene hali mu gidajen radiyo ba mu aiki sai da wuta. To kaga tun da aka yanke wutan na aka ɗauke wutan nan muke cikin wahaloli ba abin da yake shiga shi gidan radio in ba aiki babu wuta ba mai kawo dala shi domin shi gidan radio ya amfani da ita to ka gani zan mishi wani hali wutar da ake samu awa ɗaya awa biyu an ɗauke wuta. ni ne shugaban gidan radio amfani na reshen birnin kwanni malam gambo adamu tura da wani al'amarin ya faru na yanke hutan nan tsakanin mu da tarayyar najeriya al'amura dai na gidan radio masu aiki da futa kai ba ma mu kaɗai ba duk wata sana'a wadda aka san ana aiki da wuta da ita abin ya zama akanika yi haka zalika masu sauraren gidajen rediyo ka sun bayyana irin yadda suke fama da wannan matsalar sanadiyar katse wutar lantarki daga tarayyar najeriya mun shiga cikin mayawancin hali na matsalar wuta ba mu samun damar mu saurari rediyo bale mu san da abin da duniya ta kwamsa ko ne sai shi to har wuce ba mu san da anya ba kenan muna cikin matsala dan saboda in ba a gyara wuta ba kowa cikin duhu na shiki eh, saboda babu radio radio bale mu je inda muke aje amma radio nan kowa shi aje unwani ne ga wa'azi kana saurare amma yanzu duka an zan cikin duhu da yake ana samun wutar lokaci zuwa lokaci ta hanyar tashoshin watsa wutar lantarki masu aiki da hasken rana da injimukan da gwamnati ta yi tanadi waɗansu masu sana'o'i kamar walda ɗumki da sayar da kayan sanyi suna masu kokawa game da wannan lamari sunana abdulmumin mai wallahi muna dai dan da na wallahi muna dai ga jin yadda kufirkin suke abu yanzu ka dai zamna na kai suke mun yanyanke kuma kaya ga sunan muna jiran wuta da shi home ya yake wala babu wuta wala babu wuta tun da sahi babu komai wala zamna na kawai ka gaisi. muhammadu nura tela babu dare babu rana ko da yaushe a dai sako a doki na akai ko da yaushe mun hi karhen sati guda muna neman wuta a taimaka mana a gyara mu bayan adamu mai sirrin lemu a ce da an shiga cikin wani yanayi dai wanda kuma sai dai a yi hakuri dai amma sai yanzu ana cikin wani yanayi wanda sai dai kowa ya kuɗi eh, duk da abun ba wai ya shafi iya masu sai da kaya mun sanyi ba ko kuma ita dai huta a wuce wadda kowa kusan kowa al'umma dai ana amfani da ita gaskiya idan kaga ba wai masu amfani da ita ba ko muna sana'a duk da rayuwa ta cikin gida ma da ake yi wuta tana da mahimmanci sosai wannan lamarin na haifar da zulumi da ma hasara wa mutane da ke sana'o'i da wutar lantarkin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka haka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. Dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana sule muni barma yau mun sauka a kasar burkina faso inda bayanai ke nunin sannu a hankali na kasassu sun fara samun canjin tunani wato daga dogaro da bara a matsayin sana'a zuwa koyon ayyuka da sana'o'in hannu don kare mutuncin kansu sakon shirin na wannan mako wanda wakilin sashen hausa a kumasin kasar ghana hamza adams ya zanta da shi kwararre ne a harakar kere-keren kayayyakin fata a kasar burkina faso A yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, ana muke tare da ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jarabta da na ƙasa. Za mu tattauna da shi, mu ji daga gare sa kaɗan daga cikin abubuwan da suka yi sanadiyan kaisa ga aiwatar da aiki domin yin dogaro da kai ranka ko kuka faɗi mana sunanka shekarunka sa'annan kai ɗan asalin burkina faso ne ko dai zuwa kai sunana usman muhammad kuna arba'in da eh, ni dan kasa ne nan ga eh, kuma eh, ni ɗan ƙasa da nan burkina faso na aikin fata ne a nan na belch na kuruguna na abun nan alhamdulillah wannan matsala da kake fama da shi an haife ka da shi ne ko dai da daman ka tashi ne wani abu ya sanadiyan haka to daga baya ne wannan ciwon ya same ni saboda na tashi na da shekara zuwa bakwai duka alhamdulillah ba da daga baya ne abun ya same eh polio ne kama ni polio ne ya sanadiya eh bi ma'ana ba baka samu an yi maka rigakafin cutar ta polio ba a ban samu wannan ba shine to eh, ka yi karatu daga ina kai karatu to na yi muhammadiya ban samu na sauke ba kuma na yi boko dan kaɗan da na shiga kurri su a. Mm. To bayan ka kammala bokon ka yi sana'a ta bara ko dai baka. ka. ni ba ni bara ba. Me yasa ne baka yi bara ba? a tun da na tashi na gani bara nan ba wani abun alheri ba ne mafi alheri kai ma ka samu abun da da ka yi wanda da ka dogara da kanka dalilin ma da ya kara sa na fita makaranta kenan na fara koyon aiki sai wani aiki ne ka koya lokacin da ka fice daga makaranta aikin fata ne na koya aikin fata na koya aikin fatan nan kana sarrafa fatan ne ya zamo me eh, ina sarrafawa in samu incentive da shi in kurguna da shi dai wani abun da abun da shi nike kuma alhamdulillah ana samu abin rufin asiri da shi eh to Allah na gode ma alhamdulillah muna samu rufin asiri ciki na san koya za yi akwai abokanka da su kuma suke fama da irin matsala na na kasa makamancin haka a iya samun wasu suna bara wani irin da kake da su domin ka ja hankalin su su kuma su yi sana'a su ringa dogaro da kai to ina yawan nuna musu wannan baraje barajin ba wani amfani ne da shi ba gwamma mutum ka nemi kai ma abin da da yi saboda ko ka samu na kasa in ba ka rasa kai ma abin da da iya kai a rayu ya fi amfani da wannan barace barace ba wani amfani ne da shi ba saboda bara ma Allah na tuba ai ba alheri ba ne ai eh, gwamma ka nemi abin da kai ma da ka yi tunda ba ka rasa wani abin da ka iya ka yi a rayuwanka don shi wannan baran kuma dai ka samu abun da ka rinka kai ma kana yi ya fi amfani. mu duba bangaren iyalinka eh, kana da mata da 'ya'ya a ban da mata to baka yi aure ba bayan aure ba to ko me dalilin haka a dalilin lokaci ne ka san komai shi Allah ya kawo kuma lokaci ne sha Allah akwai niyya Allah ya da zan yi to Allah subhanahu ta'ala ya taimako amin amin ya Allah koro mini daga nan burkina faso kuna da irin kungiya da ke kare hakkokin masu fama da nakasa haka in akwai ta ya sunanta sa'annan wasu abubuwa ne kusa maka da kuke neman ku cimma nan zuwa to eh gaskiya na akwai kungiyoyin amma akasari kungiyoyin nasu ba ingantattu ba ne saboda shi yasa ni a tuka ban cikin wata kungiya yanzu yanzu haka saboda kungiyoyin nasu ba inganta ba ne a zo a ce da a taimaka muku da a muku kaza da kaza karshen ta ga abun ya koma ta ne kawai Ya sa ma ni ban yawan wahar da na ma cikin irin wannan abu. To ganin yadda eh, ka samu kana aiwatar da sana'an kanka kana samun kuɗin shiga da kake kula da harkokinka na da kullum eh, za ka iya ka jagoranci eh, masu fama da nakasa ko da ku samar da ƙungiya wadda za ta samu karbuwa ta bangare na gwamnati. Kwarai ku To akwai wani lokaci da muka yi wannan tunanin damu wata kungiya sha Allahu saboda irin wannan abubuwan sanda wani ya zo ya gani ya yi maganan cewa mu yi kungiya. Muka yi kungiya Allah da zai taimaka mana ma ko game da wurin gwamnati mu samu shiga mu samu taimako. To har yanzu dai ban mu haɗa kungiyar ba ne. Sha Allahu amma akwai niyan kungiya. Wadda ni da kaina ke so in kungiyar ma. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Usman Muhammad ɗan ƙasar Burkina Faso da wakilin muryar Amurka a Ghana Hamza Adams. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. gai da sile yanzu kuma lokaci ne da Rudan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana. Da jaridar da Chronicle da mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Alan ya girgiza dangane da labarin cewar yana alaka da CPP. Jaridar da Chronicle ta ce tsohon ministan tireda da masana'antu Alan Kwajo Trimante ya girgiza ainihin da rahotannin da ke nuna cewar yana kokarin yin danganta da Convention People's Party da kuma Ivon Kwabna Spring ta tsohon dan takarar jam'iyyar wata majiya da ke da kusa da wadda ke kokarin yin takara wajen jam'iyyar npp ya faɗa wa chronicle cewa rahotannin da an jaridu suke ɗauke da shi baya yiwa ya zama gaskiya an faɗa wa jaridar chronicle ranar litinin 18 ga watan satumba shekara ta 2023 cewar babu wani tattaunawar da an kai dangane da alakan alancirin mantan da green city su yi takara a tafin shekara 2024 ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin ta ruwai daidaito. Atisayin na rajistar masu zaɓe da ke gudana yanzu haka nan ƙasar dangane da abin da hukumar zaɓe ta ce ta yi rajistar mutum dubu ɗari da tamanin da biyu ɗari takwas talatin da ɗaya cikin kwanaki shida faɗin ƙasar jaridan. Daganiyar Times ta ce hukumar zaɓen ƙasar nan ta nuna cewa ta yi rajistar jimlar mutum dubu ɗari da tamanin da biyu ɗari uku da talatin da ɗaya na masu rajista cikin kwanaki shida. rajistar masu zaɓe da ke gudana yanzu haka cikin ƙasar in an koma ga ma jihar ashanti ce ta yi rajistar mafi yawan mutane mutum dubu ishirin da tara ɗari biyu da hamsin da biyar wadda ya kama kashi goma sha shida a cikin ɗari sai babban jiha akara mutum dubu ishirin da bakwai ɗari biyu da sittin da hudu wadda ya yi kashi goma sha hudu da ɗigo tara jihar yammaci mutum dubu goma sha ɗaya ɗari shida da arba'in da hudu wadda da ya ko kuma dai ya kama kashi shida da digo hudu a cikin ɗari jihar yammaci maso arewa dubu shida da ɗari hudu da tis'in da ɗaya wadda ya kama kashi uku da digo shida har yanzu dan uwan cecilia da fada ya na aiko kuɗi zuwa cikin akantin ɗinsa wato ofishin mai bincike ko kuma da mai tuhumar mutane na musamman ne ya wa kotu haka kuma jaridar da ta ruwaito wannan labarin ta ce ofishin mai tuhumar mutane na musamman ta faɗa wa ainihin kotu cewar akauntin ɗin bankin marigayi ɗan uwan ministan tsabta da kuma albarkatu na ruwa cecilia damfa har yanzu fa yana aiki game da wani rahoto da aka samu akan myjoinonline.com wadda aka mega kofi zuwa ga ofishin mai tuhumar mutanen wadda ya cika a kotu ya nuna cewa sanarwar wannan akantin ɗin kuɗi har yanzu ana aiko masa sabbin kuɗi zuwa ga ministan na tsabta da albarkatun ruwa. Da wannan sharhi na jaridar The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yiwa dokokin shari'ar Isra'ila garan Bawul waɗanda masu suka suka ce yana yi wa dimokuraɗiyyar ƙasar barazana. ukraine ta tabbatar da korafinta a kungiyar kasuwancin duniya bayan da kasashen turai da dama suka sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a kasar ta ukraine hungary poland da slovakia duk sun hana shigo da hatsi daga ukraine da kuma sauran kayan abinci a ranar juma'a tare da cewa shigo da kayan abincin na yi wa manomansu cikas Gwamnatin Biden ta ba da sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin koronan da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa Amurkawa damar yin odar kayayyakin gwaji guda hudu ga kowane gida. Manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta korona da ke zuwa wato a lokacin hunturu. kungiyar tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan biyar da take baiwa hukumar harkokin zaben kasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agustan da aka yi a kasar cikin wata sanarwar da aka fitar da yammacin ranar Talata. Dangantaka tsakanin Rasha da Iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga kasashen yamma, inji ministar ma'aikatar tsaron Rasha Sergei Shoigu yayin wata ziyarar aiki da ya kai Tehran a ranar Laraba. kafar watsa labaran interfax ta ayyana cewa shoigu ya ce mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar amurka da ƙawayenta da kasashen yamma to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc